السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا بقي هنا بقي بوات الخبر جمع من الله صلى الله عليه وآله وسلم دبودا يا جدريه لدى أربعين يا جاتي da sha hudu ga watan tara miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da daya muna masallacin ibn taymiya da ke babban dodo afwan da ke salman duna cikin garin zaria a jihar kaduna kasar ta najeriya muna karatun wannan littafi a ajamiyya مع الشيخ يحيى الحمعيقي رحمه الله ما كان يوشي من ظن وأخواتها يوضى متاشي باب النعت الله كما عنك عن شيء فقال فقوة منا الأمر باب النعت النعت إما رافع المضمر يعود للمنهوف أو لمظهر فأول الاثنين منه أتبع منعوته من عشرة لأربع لواحد من أوجه الإعراب برفع أو خفض أو انتصاب فذا من الإفراد والتذكير والطب والتعريف والتنكير فقولنا جاء الغلام الفاضل وجاء معدوم وكن حوامله وثاني اثنين وثاني وثاني الاثنين منه أفردي وإن جرى المنعوت غير مفرد واجعله في التأنيث والتذكير مطابقا للمظهر المذكور مثاله قد جاء حرتان منطلق زوجهما العبدان ومثله آتى الغلام سائل ومثله آتى الغلام سائلة زوجته عن دينها المحتاج له باب النعت النعت إما رافع لمضمر يعود للمنعوت أو لمظهر فأول القسمين منه أتبع فأول القسمين منه أتبع من أوته من عشرة لأربع بواحد من أوجه الإعراب برفع أو خفض أو انفصاب كذا من, كذا من الإفراد والتذكير والضد والتعريف والتنكير كقولنا جاء الغلام الفاضل وجاء معه نسوة حوامل وثاني القسمين منه أفرد وإن جرى المنعوت غير مفرد واجعله في التأنيث والتذكير مطابقا للمظهر المذكور مطابقا للمظهر المذكور مثاله قد جاء حرة ومثاله قد جاء حرتان منطلق زوجهما العبدان ومثله آتى غلام سائلة زوجته عن دينها المحتاج له الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم da yaddan Allah za mu shiga sabon karatu babun na'ati wato babi wanda zai bana bayanin wani abu da ake ce ma an na'ati wasu malaman na hau kai tsaye sukan ce masa asifa domin an ce an na'atu wal mal'ut ma'anarsa asifatu wal mautu kamar yadda za mu gani cikin badin da sifa da wanda ake sifanta shi da wata sifa akwai abubuwa da ake so su kamance ceniya ko su dace da juna da kuma nau'in wasalin da kowannen su ake so ya ɗauka kamar yadda za mu gani malam ya ce na'atu sifa kenan imma akifun lil muhammad ko dai yayi mafa'a ga wani wakilin suna damiri da aka boye ya udu wanda wannan sifa yake komawa lilman udu ga wanda aka sufanta shi da shi aulin murhari ko kuma ya yi raf'a ga wata kalma wadda take za ta koma ne ga wanda ake sifantawan amma ga ta zaki bayyanan naki فأول الاسمين farkon kashi na farko cikin kashi biyun nan milhu daga na'aki. atbi'i utahu sai ka bi irin salon wanda aka sufantar da shi kashi biyu na na'aki yana nufin abinda malaman na hau suke cewa akwai na'atul haƙiƙi. akwai kuma anna'atul sabari anna'atul haƙiƙi ita ce sufar da aka sufanta mal'uki kai tsaye ja alwaladul haziku kalman alhaziku sifa ce da ake sufanta waladu da shi hazama tsalibin bakiyu a tsalib shi ne fa'ili azzakiyu sifa da tsalib kaga suna ne zahiri kuma hakikatan ana sufanta wane da shi falibi falibi wannan nau'i ne ta sifa hakiki na aki wanda yake komawa kan mantuki hakikatan idan ya zo abinda na akin wanda ake sufantawan yake mal'u kenan to haka na cikin zai kasance kamar yadda malam zai mana bayani min ashiratin la'arba'in wannan min ashiratin la'arba'in ban fahimci abinda yake nufi ba don haka ba zan mashi katsalan da in fasara da na ba illa dai na san bayanin da za mu yi ba zai samu nakasu barin wannan kalmomi guda uku ba insha Allah ke fi wahidin min aujihil iqrari min rafin aw khabdin aw intisari wannan sifa ta bi wanda aka sifanta ne wato man'ut din ya bi na akin ne a tsaye daga cikin fuskokin lijirari idan za mu tuna cikin karatuttukanmu a wannan littafi mun ce suna goma biyu sannan yana ɗaukan nau'in li'irabi guda uku bai yadda da ɗaya ba yana ɗaukar rafa suna kenan ka ce allahu nuhun samawa wal ardi kaga tuna yana ɗaukan rafa yana ɗaukan nasba ka ce inna allaha gafuru rahim kaga allahu ya koma allaha suna kuma yana ɗaukan jama wa ilallahi turja'ul umur kaga ilallahi ya ɗauki wata bai kasa amma suna bai yadda da sauri ba bai yadda ba waɗannan su ne ɗaya daga cikin aujihul irari guda min rafin ko dai rafa shine allahu nurul samawati wal ardh aw khafdin ko wasali kasa ilallahi ashku ko innama ashku basfi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi minallahi ma la ta'lamu aw intisabi ko kuma wasali sama حقوقهما وسبيل ثمر إن الله عنده علم الساعة إن الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله shi suna ni yana ɗaukan waɗannan wasila guda uku harakat jami'ul harakat raf'an wa jar'an wa nasba ita suna yana mu'amala da su Shi ne al-i'rabi kullum muna cewa al-i'rabi shine tagayyuru أواخر الكلمات كنشن راون karken kalma shine الإمام daga fatiha ya koma zama ko daga zama ya koma kasra ko daga kasra ya koma fataha ko yana daukan wannan misali جاء محمد الآخر جاء محمد الآخر أين النعت وأين المنعوت وأين الصفة وأين الموصول محمد هو huwa al-mal'un huwa huwa al-mawsu al-aqil sifa an-na'at idan ashe kuskure ne idan ka ce ja'a muhammadu al saboda an ce annatu tabi'un lil manquti raf'an wa nasban wa jarra an fahimta kuma kuskure ne ka ce ja'a muhammadun al-akhili saboda muhammadu mubtada marfu alaysa mubtada muhammadu fa'ilun marfu muhammad fa'ilin marfu saboda ta sifansa kuma sai ya zama marfu'i an fahimta? to ra'aitu muhammadan al'aƙila haka zai zama ra'aitu muhammadan al'aƙila saboda al'aƙila sifa ce liman li muhammad muhammad kuma a nan mansu mafaulin bihi mansu ma'aiku kunga fi'ili ne da fa'ili muhammadan mafaulin bihi aqila sifa li muhammad wa muhammadu mawsufun bil aqli an gani ko man'utun bil aqli da wani zai zo ya ce ra'aitu muhammadan al sai a ce a kafafta kenan ba ka yi daidai ba to da zai ce ra'aitu muhammadan al shi ma sai a ce ina kai ma ba ka yi daidai ba sai dai ka ce ra'aitu muhammadan al'aqila sai a ce sahihu ba an gani haka nan a wajen jama'a shi ma ta tabi'un lilman man'uti hmm? a sifa تابعة للموصوف ما رمت بمحمد الآخر كنجبو سوى دليل ما رمت فعل وفاعل في باب حرف جر محمد مجرور بالباء إذا مررت بمحمد ترى مكاوتف محمد الآقل إذا لو قال أحد مررت بمحمد الآقل لقلنا أخطأت ولو جاء آخر وقال مررت بمحمد الآقل نقول خطو آخر وشك كلامك an gani saboda tifa ce dole ta bi mai tifa an gani shi ne abinda malam yake kokarin ya gaya mana kunga ya bi shi 100 bisa فما من الإفراد والتغيير والضد والتعريف والتنكير kaji ba a nan kawai ba ba a shakal wasari kawai ba malam ya ce ka ba haka nan an ta bi ulil manhuti wasu fata da hakin lil mautu a mene minar ifiraki a lokacin ifiraki an gani idan kalmar da kake sufantawa mufrada ce to sufanta zama mufrada shine yake ne ra'aitu muhammadan al'aqila an gani ra'aitu muhammadan al'ahilani fata domin sifa ya saba mu manhu ra'aitu muhammadan al'ahilina la fata wani domin sifa ya saba maman mautu an gani bal ma'aitu muhammadan al'akilu ya a muhammadun al'ahil ma'aitu muhammadan al'akila ya a muhammadun al'akilu محمد الآخل مرمت بمحمد al’akili a ba fi mahalli ma ba e tirari in tafiya ne ba muhammadani al’akilani an gani? kaga sun yi an yi balan muhammadani الآقلان نعم أنجاني رأيت محمدين الآقلين لأن المثنى ينفو بالألف كما أسبقنا البيان muhammadani marfu'un bil alif an gane muhammadaini marfu'un bi maza mansubun bi maza biliyadi ra'aytu muhammadaini to haka ne kamar yadda muka san yadda ake mu'amala da musanna raf'an wa nasban wa jarran haka in ka zo tasmiyan annash wal manquti za ka yi idan kuma jam'i ne haka za ka yi a muhammaduna an gani al'aqiluna an gani ma'aitu muhammadina العاقلين لأنه تنصب وتجر بالياج أما هل جرى أمام رسل محمدين العاقلين عندنا إنك أكثر سيأتي كاي كثر سيأتي كاي كثر شيني معنى كذا من الإفراد عندما يكون مفردا فلتكن الصفة مفردة وعند التسمية تصنى الصفة وعند الجمع تجمع الصفة أنجاني كذا من الإفراد والتبكير آه، هكذا آه. عند التذكير in kana almalhutu muzakkar fanna'atu ya kone muzakkar ya a muzakkar an gani iza kana ya na'atu جاء محمد sai ka ce al'aqilu ya talibu talibu sai ka ce al-mujtahidu ajibu mujtahid sifa ce ta wani afali ya al-zalimu wawan azalimin nan ya zo <laughs> eh kunga azalim asfatihu duka muzakkar ne da sufan da wanda aka sufanta duka muzakkar ne ko an fahimta ja a talibani zakiyani an gani ja'at at-talibatu az-zakiyyah kun gani kun gani tafsir da tani eh ja'at at-talibatu sai ka ce mene az-zakiyyah az-zakiyyah an gani tun da kai tafsiri a wajen wanda kake sufantawa sai ka yi tasiri a sufanta inda ka yi ta'anisi a wajen wanda kake sufantawa sai ka yi ta'anisi ma a sufanta ɗan gani كذا من الاستفراج والتبكير والضد والتعريف والتنكير والضد ضد أنا كيشيا تذكير يجي شيني تأنيفي أنقاني يأتي كذا من الإفراد والتذكير والضد ما كيشيا إفرادي جنبي كو مثلا ما كيشيا tafsiri a tani an gani da kuma mudun mun ba da misalan ko wata arifi watan kiri Hakanan nan idan mai sufa ya zo ma'arifa to sufarsa ma dole ta zama ma'arifa an gani ai mun yi nasara baya da ma'arifa to idan mai sunan da kake son ka sufanta ba ga garin suna ne ba to kakka sa mashi sufa gama gari an gani sunan yanka ne to sufan ma ta zama sunan yanka kama aitu zaidan al'aqila sunan mutane sunan yanka ne nufa ne to da za ka ce ra'aitu zaidan aqila yin fahim domin zaidu ma'arifa ne a asma'un nas hmm? aqila kira ne dole in kana son fi mutsabaka da zaid sai ka sa al-alifa wal-lama al'alifa al shaji wal wallama an gani shi ne ce wata arifa wata arifa ya amurajulu al'afilu تعريف مصر ومن رجل مؤرخ بالألف واللام مؤرخ بالألف واللام إذا لابد أن تكون صفته مؤرفة بالألف واللام قال طالب نكره الطالب معرفة جاء الطالب أها الذكي لا تقل ذكي خطأ دخل المعلم الماهر المعلم مؤخذ بالالف واللام اذا كلمه الماجر لا بد ان تعرف بالالف واللام عندنا قام الرجل القوي الرجل القوي قام على القوي إذا خطأ أن تقول دخل المعلم ماجرا إن أردت الصفة أو النعت قام الرجل قوي لا آل قوي رأيت الولد المهذب لا تقل مهذب فقط تجعل الألف واللام لأن الولد اكتسب التأليف بالألف واللام an gani shi ma ai walad ya samu ta'arifinsa ne ta hanyar liƙa masa alu da lam da haka tuffar sai an liƙa mata alu da lam wattankiri haka nan lokacin da mai tufa ya zama suna gama gari to tufarsa sama za ta zan sufa gama gari ka ce ja a rajulun afilun aha rajul huna قد خلى عن wallani. فلا بد من خلو كلمة آخر من الألف واللام خندان جاء رجل آقل رأيت رجلا آقلا مررت برجل آقل بقصيد تجريد شبر الألف جلب للمطابقة بين النعت والمنهوج إذا قال قائل جاء رجل اخر جاء جاء رجل اخر نقول لا هذا خطأ في اللغة لحن في اللغة من ذلك كذلك إن أخطأ جاء الرجل آقل لا هذا لحن وقطع اجعل الألف واللام في الآخر جاء الرجل الآخر الرجل مؤنث بالألف واللام والآخر مؤنث بالألف واللام أنقاني a nan sai ka lura a sami mutsabaka ta hanyoyi kamar haka mutsabaka min shakali shakli ya a rajulun aqil kullum muna magana akan wasalin harafin karshen kalma a nan a rajulun al'aƙilu haki hakin ne dari bisa dari saboda ne wasanin sun yi daidai da yake nan sannan arwajilu al-ma'arifa bil ma'arif tilkal kalimatayni mu'arrafatan bil alif wal lam ka ci na biyu ko ka sake cin na gaba ya amrajul aqil e eh, ka ci na uku ma amrajul mufrad al aqil mufrad ka ci na uku an dani to bari mu sake duba ka ci na hudu ja amrajul al aqil ya kashi armajilu muzakkar al'aqilu muzakkar kun lura su duk kashi ne. an gane? kuma da la فقولنا جاء الغلام الفاضل وجاء معه نسوة حوامل انظر فقولنا يا sa مثالي sai kamar yadda za mu ce ko faɗinmu ja al-gulamul fadilu mun ga al-gulam al-fadilu sun yi mutabaka min haifin shafi wa min haifin tawkiri wa min haifin tarihi wa min haifin isra'il sai alwama da waɗannan abubuwa kana canza ɗaya sai a ce la'anun wa fasahun illura hmm? wa a ma'abu niswatun hawamin na ja a niswatun hawamin daga hamilin eh? alhamilu man fi basi ne ha janini هي الحامل لا تقل حاملة فهذا لحن آخر وخطأ جديد فكتي kajan ce ka ce hamilatun asma'u hamilatun la ba asma'u hamilatun eh ba mun ce salibatun zakiyatun ba asma'u zakiyatun misali to wannan ta'anisin ya kwace ga kuma ka ce a sama'u hamilatun zai mu ce a ba lamanci kai sahihi ba ba mai shi kai kuma sai dai hamilun ba tasiri ba ne nan hawamil jam'u hamil ne niswa jam'u imra'atun nisa'un ba jam'i nisa'un mukurajin ka ce nisa'u mata tuli ke an gani niswatu mata tuli ɗin eh, wakalar niswatu kulmadi na jima a ashe la'azi da suhawi da fata ha an nafi ha kan shaga faha kuma a gani ba niswa jam'i ne na mata man nisa bai da musamadi a kalmar sai dai imar atun an gani shi kuma hamil kamar yadda nake ba a cewa hamilaton sabida duk kalmar da yake sifa ce mace kawai ake sufanta ta da shi ko ba a sa ta mutane an gani saboda ba namiji mai ciki sai dai na cin tuwo amma ba na ɗiga ‘ya'ya ba hmm? ko akwai mai ciki a nan ne wata nawa ga likita nan ke wadda tsarin tsarinka an gane yi shi ya sa duk wata kalma da ka tabbatar da mace kawai take ake amfani da shi to ka rufe idan kama in kai amfani da shi kakka sa mata sharuta a miki kamar masu al'ada ha'idun kaji ko? kakka ce ha'idatu kamar matar da take shayarwa sai ka ce murbi'un kada ka ce murbi'atu kada ka ce murbi'atu saboda biyan da kake da girman nonanka Nan wani za ka gan shi da nono tuma-tuma amma ke gasashe ne ba ruwa ko da ruwa allah ya sauke da za a mutu a da jariri sai dai ɗan ƙuwan shi mata su shaya ko ya sai na gwangwani a ba yaro nonon gwangwani ga yaro ya girma yana shan nonon gwangwani tun farko an ɗan samu na ƙasa a na kasu ne babba na kasu ne babba an gani murbi'atun wani yana iya cewa to ai gashi Allah yi magana murbi'atun a alqur'ani ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن أباب الله الشديد إذا جاء أن شيء ممتمر بأجل wannan siga ce مبالغة كمان mutum ne alimun mai yawan ilimi sai ka ji an ce al'allama al'allamus wato wanda ya isa ƙwarewar ilimi a rayuwarmu na ɗan adam kenan ba a wajen allah ba in kana karanta wasu littattafai na fikihu ɗaliban su suke mukaddaman su ba su suka faɗi ba sai ka ji an ce al'alimul allamatin nihrir matsala allama nan mai yawan dimbin tsoron tsarin ilimi shine allama wannan taron ba na ta'anisi ba ne mubalaga ne yana daidai da murbi'a a an gani ko kuma mutum ne tsaban azzalimi har ya wuce kima sai ka an ce masa afagiya ba ta aminci ba ne isa mata ne wajen tsagawa a tsagi asalin kalmar a ce ya tsagiyatun an gane isa matuƙa ne mubalaga ne wani kawai ina son in nuna hawamil kada ka ji an ce ya yi daidai wajen tafkiri da ta'anisi to ga jam'in mata miswatun amma an ce hawa to to shi ba a sa mashi wannan shagun saboda haka jam'i ne na mene a ta'ani hawa hawamilu jam'i ne na ta'ani an gane wannan to a ci gaba na a tsaya nan an gane wanda muka yi dai ko gwangwado insha Allah sai mu tashi wa saniyar ikimai min wa afradi wa inda halman hoto gaya wa mufradi kila zai fi mana gaba eh, in muka ce sai mun gama sai mu matsa kila kuma kwakwalwar ta tushe ta yi tutu eh, in ta cika gaba sai ta zuba Ka samu wajen da za ta sa sabo to kaga an yi hawan baya ba zani allah ka kare mu ka datar da mu ka sa muna yin daidai kuma ka azurta mu da ilimi mai amfani ka yafe mana kuskure in to ina mai kiran sallah ba a hada da addu'a ne gaba ɗaya an to يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد وانت العالم العالمين نسألك اللهم جاء اسمائك الحسنى ولصفاتك الأولى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحفظ عبادك الموحدين يا غفور يا ودود يا ذا الأمش المجيد يا فعال لما يريد اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام عاكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا هاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا واكثر لموتانا اللهم اقض حوائجنا وحوائج إخواننا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين